a cikin ayoyin da muka karanta mun ji Allah maɗaukakin sarki ya ce wa id ataina Musa alkitaba wal furqan ku tuna lokacin da muka ba wa annabi Musa littafi da kuma abin da ke rarrabe gaskiya da ƙarya wannan ya nuna yadda Allah maɗaukakin sarki ni'imarsa da falalarsa ta yawaita akan bil'adama shine Allah baya taɓa barin mutane ba tare da ya ba su manuwal na rayuwa ba shine Allah ya saukar da littafi ya ba wa annabi Musa yana daga cikin mafi girman falalar Allah akan halitta shine Allah bai bar Musa ga gaba sai Allah ya aiko annabawa su suka fi kowa tsada amma Allah ya ɗauki nauyin komi na biyan su ba mu za mu biya su ba shi zai ɗauki nauyin kominsu sai ya ce su su zo su karantar kyauta kar su karɓi komi a wurin mutane saboda mutane su samu shirya kuma Allah ya saukar da littafi ba tare da ya ce wannan littafin a matsayinsa na shine manuwal ɗin rayuwar ba sai kun biya kuɗi ko ku za ku yi sponsorin ɗin yadda za a kawo ba Allah zai gama komi wannan shine mafi girman ni'imar Allah a kan bayi Laƙar manna Allahu 'alal mu'minina ba a fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi fa'ida ta gaba da muke fahimta a cikin wannan shine Allah ce la'allakum tahtadun don ku shiryu abinda wannan yake nuna mana shine ba a taba samun shiriya sai ta hanyar littafin Allah alkitab la'allakum tahtadun littafi don ku shiryu duk wanda yake neman shiriya ya karanta littafin Allah duk wanda ya fita daga littafin Allah to ya fita daga inda shiriya take kuma duk wanda yake neman ya isa zuwa ga hanyar Allah ya karanta littafin Allah kawai shi yasa Allah ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wala tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun ku bi abin da aka saukar muku daga ubangijinku kadai in kuna neman shirya kar ku bi wata hanyar da ba ita ba sai dai kaɗan ne kuke karɓar wa'azi akwai wanda ya ɗauka cewa idan zai samu shirya ko zai gane wani abu ba dole sai an karanta qur'ani ba ba dole sai an ji a hadisi ba ba dole a a an ji daga wurin kaza a dole sai an ja aya a a Allah ce alkitab wal furqan la'allakum tahtadun ba a taba samun shiriya sai ta hanyar littafin Allah wa idh qala musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadhikum al-ijl annabi musa da yake gaya wa mutanensa cewa kun cuci kanku ta hanyar zalunci ta hanyar kun zalunci kanku ta hanyar shirka babu wani abin da ya kai girman shirka cutar kai da kai ubangiji ya halicce ka bari ikum shi ya kage halittarka ka dubi yadda dan adam siffarsa da surarsa take kawai fi ahsani taqwim kai ka ga halittun Allah da yawa amma baka taba ganin irin kanka ba kai ka ga abubuwan mamakin Allah da yawa amma baka taba ganin abun mamakin da ya kai irin yadda jikinka yake ba idan kana so ka yi motsi baka bukatar fa ka danna wani remote control duk wani abu a duniya in zai motsa sai an danna wani abu kafin ya motsa baya taba motsi da kansa sai kai kadai sannan duk wani abu in ya zauna yana bukatar a kare shi kai ne kadai baka bukatar wani ya kare ka za ka kwanta ka yi bacci a gefenka akwai kyankyasai akwai kwari akwai wane ne baka taɓa farkawa ka samu sun shiga maka hanci ba saboda kana da rai haka kawai Allah ya baka protection ɗin da bai bawa kowa kare yana kwanta yana bacci ko akuya za ka rinka ganin kuda suna ta shiga hancinsa kai ba a taɓa maka wannan Allah ya sa mala'iku suna gadin ka. wannan abun kaɗai da Allah ya maka bai ishe ka ba amma sai ka ajiye shi kuma ka ɗauki wani ka bauta masa ai ba cutar da ta wuce wannan shi yasa ya kun cuci kanku da kanku da kuka bauta wa ɗan maraƙi shi yasa ba cutar kai kamar shirka Yace da su fatubu ila ba'ikun ku tuba zuwa ga ubangijinku wannan ya nuna komin laifi da kai a duniya ka tuba zuwa ga Allah zai karba idan waɗanda suka yi shirka an ce su tuba kuma fata ba alaikum an karbi tuban kai me kake jira da baka tuba ba akan laifinka da bai kai shirka ba kai me kake jira da baka tuba ba har yanzu kana shirkar duk abin da kake aikatawa na laifi daga cikin abubuwan da mutum zai aikata ya saba wa Allah ba kamar ka bauta wa wani wanda ba Allah ba amma tubu ila bari'ikum ku tuba zuwa ga Allah fata ba alaikum Allah zai karbi tuban don haka kowa ya koma zuwa ga Allah wa tubu ila lahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun fa'ida ta gaba ita ce da Allah ya ce fatubu ila bari bari'ikum faktulu fusaku, ku tuba zuwa ga ubangijinku ku kashe kanku wannan ya nuna yadda Allah ya tsananta wa banu Isra'ila jaza'an wifaƙa sakamakon da ya dace da irin su kenan su tun da wannan laifin suka yi sun yi abin da annabi Musa ya ɓata masa rai suka yi abin da ba a yi tsammani ba sun yi ba zata sai Allah su ma ya zo musu ta hanyar bazata sai ya ce duk wanda yake so a yafe masa ya kashe kansa amma ba kai za ka kashe kanka ba duk wanda ya ganka ya kashe ka kai ma in baka so ya kashe ka ka kashe shi haka suka yi ta kashe junansu wannan shine tsananin da Allah ya dora akan banu Isra'ila fa'ida ta gaba ita ce rahamar da Allah yake da ita ga al'ummar Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ma mutanen mu ma muna shirka mu muna kafirci mu muna sabawa Allah mu al'umma annabi sallallahu alaihi amma mu duk laifin da muka yi duk da fushin annabi sallallahu alaihi ya fi girma sama da fushin annabi Musa laifi idan mu muka yi shirka ya fi muni sama da na mutanen annabi Musa don darajar mu ta fi ta mutanensa amma mu ba a ce mu kashe kanmu ba duk laifin da kai wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun in dai kace kai istighfari ka tuba kawai Allah zai yafe maka wannan rahama ce albarkar kasancewa mu al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ka yafe mana fa'ida ta gaba ita ce duk da an ce su kashe kansu karka ɗauka fa laifin yayi girma a karka ɗauka wai ukubar kai ta yi tsanani a ba yi tsanani ba dalikum khairul lakum hakan yafi musu dama dama saboda da a ce su kashe kansu an yafe musu da kuma a bar su ba su kashe kansu ba in sun je sun shiga wuta su dawwama har abada wanne ne dama dama shi yasa yace khairul lakum kar ku dauka wai kisan kanku yayi girma a'a ai yafi muku sauki inda bari'ikum akan ubangijin ku je kona ku a wuta in mutum ya mutu kuwa yana shirka faqad harrama Allahu alaihi aljanna ai ba zai taba shiga aljanna ba don haka wannan yafi muku sauki wa id qultum ya musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra wannan ya nuna mana yadda banu isra'ila suke da tsananin ta'annati da taurin kai kuma a ce ma mutanen malaman cikinsu ne fa suka ce mu muna so mu ga Allah a fili wannan tambayar tana da girma kuma tana nuna rashin ladabi wa Allah tir da mutum cikin al'umman annabi sallallahu alaihi wasallam da zai zo yanzu ya rena Allah ya rinka faɗan waɗansu maganganu mafiya munin maganganun da ko cikin banu isra'ilan ba su faɗi irin haka ba a kan ubangiji abinda zaka ji 'yan baɗiniya a yanzu suke yi da zaka ji suna cewa barhama ubangiji ne barhama shine wane ne barhama shine wane ne irin waɗannan maganganu kaburat kalimatan takhruju min afwahihim magana ce mafi girman da ta fi nauyin maganan banu isra'ila su ca suka yi za su ga Allah su kuma wannan sun ce Allah ma shine wane ko kuma ubangiji wane ba shi yake controlling din la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala amma ya na uluwan kabira sannan Allah maɗauta yana daga cikin darussan cikin wannan aya wa yi tsakultum ya musa hatta nara Allah ja fa aka zat kuma sa'iqatu wa antum tanzurun thumma ba'athnakum min ba'di mautikum tausayin da Allah ya rika yi wa banu Isra'ila da rahamarsa Allah bai taɓa halaka waɗansu mutane ya da su ba sai banu Isra'ila wa haramun ala qaryatin ahlaknaha annahum la yarji'un duk waɗanda Allah ya halaka su ba sa dawowa Allah ya ce wa kam ahlakna qablahum min karni hal tu minhum min ahad duk waɗanda Allah ya halaka a baya kana jin motsinsu yanzu autas tasma'u lahum ko kana jin ɗuriyarsu su sun tafi baka jin kami sun tafi amma waɗannan sun mutu fa thumma ba'athnakum min ba'di mautikum sai Allah ya sake tayar da su wannan yana ɗaya daga cikin mafi girman ni'ima da Allah ya banu Isra'ila da bai taɓa yi wa wasu ba la'allakum tashkurun wa zallalna alaikumul ghamama muka saukar muku da inuwa muka kuma rika baku abinci da abin sha kyauta wannan yana nuna mana duk wanda Allah ya sa don Allah ya ce daga cikin ni'imar da banu Isra'ila za su tuna ne bayan Allah duk wanda Allah ya sa abincinsa a inuwa yake samu kuma zai ci ya sha cikin sauki ya gode wa Allah sama da banu Isra'ila mu ma yanzu akwai waɗanda Allah ya hore musu shi ba sai ya sha wahala ba yana zaune a cikin inuwa yana zaune a cikin sanyi amma dukiya daga Allah tana zuwa masa kuma zai ci ya sha kulumin ɗayi ba ta mara zakanakum ku ci mai daga daɗaɗan abin da Allah ya baku ba tare da ya wahala ba wani kuma ya wahalan ya fita a ranar amma bai ci ba bai sha ba kuma bai rabu da ranar ba don haka duk wanda Allah ya bashi wannan ya gode wa Allah sama da irin yadda aka ce banu isra'ila su gode wa Allah abin da muka faɗa daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fe mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh